kakki da mu dausi ba ki da matsala insha Allah gangan nake wallahi tamzam sai kin zo kai kwarar wannan kai na za ta zika tubar haka ta fada an jima dan amma dai ya kamata ka dan matsala na shi kai mun zane ba na tsaka kai kenan kullum ba haka da yau gudewa ba sai ka ce a san ma dani ni ka san matsalan ne ai ni ban iya rafa su bane gaba ɗaya matsina da mu ta shafa alƙo'an ba zan kai wala ka duba Ka mutum ɗaya ce alƙo'an ba ɗani kai banza ne a naji to matar ka ce ko ba matata ta bace amma kaya na ce ai kawai kayan kai kaɗai ne ke yi kai shi shikenan kullun kai shi shikenan sai dai ka ce in san ba ɗani mahaukaci ne ni na ga buzun nan buzu kai ka san buzu ni ka san shi kuwa ƙara uba ai kokari ba kawai zan yi tashi ma kawai saboda me shi din waye shi kai to shekaran ya sara a fala haba shi ne ya sara a fala yi shi buzun eh wancan da nake gani kamar Budolo. eh kashi ma na gaze to bara in gaya ma kaga wancan eh. wallahi kafin ya gama kashi na zan tashi saboda nan gurin eh naga sai wani zakiya kake akan shi ka bi a ka bi buzu a hankali kaga nan zan iya hana shi kashin can da kake a can wajen shi buzu nawa ka sa kawai ga wayata ingo lalla <laughs> dakata ka ba bani adireshin wannan yarinyar kafin ka je saboda da abu yanzu nan zan a ah, ka ba bani adireshin ta kafin ka je saboda kai alƙur'an da gudu zabi ko ah. shi ya kai bayan ba wani wani kai ba ƙarshen ƙarshen kunya ba to wallahi da ya sara a fala kai ma sai ya sare ka ni bakin ciki na ɗaya ma da ma ya bani adireshin yari sannu buzu ya barka ba shi za ka yi matsa ka gafara nan ko kuma sa maka addam ha ya kake damuna ne guru da Allah taimako na za ka yi na mene ba zan taimake ka da Allah ka taimaka min ni ba zan taimaka min ka rantse da Allah wajen boka na dai ina so in yi kuɗi kawai sai ya ce wallahi ba zan taɓa kuɗi ba yana kawo kashin guru eh baka samu eh. sai ka sai sai ka na ma fasa yin kashi ko dubu ishirin ne zan baka na ma fasa yin kashi sabon kashi ne ai ba ma zan yi ba sai na koma a gada zan yi kashi na taimaka mana kuɗi fa zan yi. ba zan baka gashin baku. Ko dole sai kai gashi da kuɗi na. Me za ka yi to kai da kashin? Ni na ba sa ba. Zan bar shi a ciki na kawai ya zauna. Sai na koma gida zan je. Dubu ishirin zan dan Allah ka yi Kai ba zan yi kashin ba na ba fasa. Dan Allah ka yi. Na ma fasa yin Wallahi na ba.